والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما waɗanda idan sun bayar da dukiyoyinsu ba sa kaiwa zuwa ga almubazzaranci wajen bayarwa kuma ba sa yin ƙwauro wajen bayar da su ga waɗanda ya ba a basu kansu za su ba kowaninsu don haka ciyarwarsu ta kasance ne tsaka-tsakiya babu almubazzaranci da ƙwauro wato daidai wa daida da kuma adalci.